This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da matsalar karancin man fetur a wasu sassan kasar lamarin da ya shafi harkokin mutane da yawa. Bayan haka za ku ji fashin baki daga bakin masana akan yanayin tattalin arzikin Najeriya a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar man fetur da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Wato lamarin tattalin arzikin Najeriya za a ci gaba da fama da hawan farashi saboda shi babban bankin kasan yana ta ƙara kudin ruwa abin da ake ce monetary policy rate. To kin ga za a ci gaba da samun hawan farashi Masanin harkar tattalin arziki Yusha'u Aliyu kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya haska fitila akan makomar haƙƙi da 'yancin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an kiwon lafiyar Falasɗinu sun faɗa a yau Litinin cewa wasu jirin hare-hare da Isra'ila ta kai a cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza. Shaidu da ma'aikatan lafiyar sun ce hare-haren sun afka wasu gidaje guda uku a birnin Rafa. yankin yana kan iyakar gaza da misra wato a halin yanzu da ake ciki yana dauke da kuma sama da rabin adadin al'ummar gaza waɗanda suke neman mafaka daga ayyukan sojin isra'ila na neman kakkaɓe kungiyar hamas daga doron ƙasa ma'aikatan sojin isra'ila ta faɗa a yau litinin cewa jiragen saman yakin ta sun kai farmaki kan kungiyar hezbollah a kudancin lebanon shugaban amurka joe biden ya ce ya yi magana da prime minister isra'ila benjamin netanyahu akan wannan yaki na tsawon watanni bakwai tsakanin isra'ila da hamas a gaza amma fadar white house ba ta nuna alamun cimma shirin tsagaita wuta nan da nan ba yayin wata ziyara a yau litinin a birnin kiev shugaban kungiyar tsaro ta nato jens stoltenberg ya ce kayan aikin kayan yaki yana kan hanya domin taimakawa ukraine a yaƙi take da ƙasar rasha kana nato da ƙawayenta suna ƙoƙarin ganin sun biya buƙatun ukraine stoltenberg ya ce duk da asarar da ukraine ta yi amma ba a makara ba ƙasar za ta iya yin nasara na kare kanta a yaƙi da take da rasha idan ɗimbin makaman sun isa a cikin sauri ukraine ta kwashe watanni tana fama da ƙarancin makamai lamarin da ya tilasta mata bayayyan makamai na yaƙi amma dai ba a makara ba ukraine za ta iya yunkuru sake yunkurowa babban sakataren kungiyar tsaron ta nato yana faɗa a wani taron manema labarai wanda ya yi tare da shugaban ukraine volodymyr zelensky Stoltenberg ya yi sukan lamiri ga jinkiri na tsawon watanni na wato taimakon kayan soja da Amurka za ta bai wa Ukraine ya kara da cewa irin wannan jinkirin na da mummunan tasiri a filin daga labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani ma'aikacin banki da ya taka muhimmiyar rawa wurin biyan dala 130 kudin toshiya ga mai fina-finan batsa da ta ce tsohon shugaban amurka donald trump ya yi lalata da ita zai sake bayyana gaban kotu ya ba da shaida a kan shari'ar tsohon shugaban kasar ta aikata laifi wadda ake yi a new york da za a sake budewa gobe talata bayan kawo ƙarshen bahasi a makon jiya gary faro babban daraktan bankin first republican a new york da bankin ya daina aiki ya, nuna yadda ya buɗe wa michael cohen wanda ya taɓa zama lauyan trump a wani lokaci kuma mai shirya masa dabarun siyasa a susu na bankin a cikin watan oktoban shekarar 2016 kohin ya ce ya yi amfani da wannan asusun ne ya biya kudin toshiyan ga mai fina-finan batsa Stormy Daniels makonni biyu kafin zaben shekarar 2016 don ta ɓoye wannan labari daga masu kada kuri'a kafin zaben faro ya ce kohin ne ya zuba kuɗi a wannan asusun inda ya fitar da wasu kudade daga kudaden da yake biyan kudin gida wanda shi kohin din ya ce ya yi hakan ne don kar matansa ta gane wannan hada-hadar da suke yi kohin wanda aka ɗaure shi kan batun kuɗi na yakin neman zaben donald trump wanda yake da alaka da biyan donalds yanzu ya juya wa tsohon ubangidan nasa baya kuma ana sa ran zai ba da shaida a kan tsohon shugaban ƙasar a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a yau litinin cewa ana samun nasara a samar da kayayyakin jin kai zuwa cikin gaza amma duk da haka akwai buƙatar isra'ila ta ƙara taimakawa da yake jawabi a taro a wani taro na kungiyar kasashen larabawa na yankin gofa a birnin riyadh blinken ya kuma ce hanya mafi inganci wurin shigar da kayayyakin jin kai a gaza ita ce cimma yarjejeniyar tsagaitauta mun dan samu nasara a 'yan makonni da suka wuce ciki har da buɗe wata hanyar tsallakawa da kuma ƙara yawan kayayyakin jin kai zuwa cikin gaza da ma ko ina a yankin gazan da kuma gina wata hanya wadda sojan ruwan amurka take yi a wanda za a buɗe nan ba daɗewa ba amma hakan bai wadatar ba har yanzu muna buƙatar ƙarin hanyoyin shigar da kayayyakin jin kai a ciki da kewayen gaza in ji blinken ma'aikatan harkokin wajen amurka ta sanar a jiya lahad cewa blinken zai faɗaɗa ziyararsa a gabas ta tsakiya a zuwa ranar laraba inda zai kai wato zai yada zango a ƙasashen isra'ila da jordan bayan ya bar saudi arabia Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshen makon jiya ne aka fara ganin dogayen layukan sayan man fetur a gidajen mai a sassan Najeriya da yawa. lamarin da ya sa wasu 'yan ƙasar ke ci gaba da kokawa. Yazidi Abdulkadir mazaunin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ne ya ce ya kwashe sa'o'i da yawa a gidan mai kafin ya samu ya iya sayan man. Tutoni sunana da Abdulkadir, ni mazaunin Abuja ne wata unguwa Lafka. To Malam yazidu na jima kamar yanzu kana gidan mai, shin me ke faruwa ne a Abuja yanzu game da batun matsalar mai? gaskiya mafi akasarin gidajen man suna a rufe babu man wasu kuma da suke da man akwai dogayen layuka a gidajen man mai wasu ma sun kakkara farashi a bisa yadda suke sayarwa a baya me ya haddasa karancin man yanzu ko kuma dogayen layuka a gidajen man to gaskiya kawo yanzu mu dai a matsayin mu na masu siya ba mu san dalili ba illa dai mun waye gari mun ga abin haka amma bangaren hukuma ba mu ji daga bakin su ko wani abu da ya kawo hakan ko kuma dai aka san haka ba mun dai ga dogayen layuka wasu gidajen man a rufe inda akwai man kuma mutane na ta tururuwa zuwa suna jona layi. To yanzu kai ka sha man kenan? Ni yanzu na sha man. Awa nawa kai akan layi? Yawwa tun da daddare na je misalin karfe goma na ma samu wasu sun riga ni zuwa. Kamar mutum uku suna gabana. Idan na fahimce ka tun a daren jiya Lahadi ka je gidan mai sai kuma yau ka same shi. Kwarai sai yau na same shi To a nawa ka sayi litan man? Da yake inda na sha man NNPC ne akan ɗari shida da goma sha bakwai na sai shi kowace lita. su akan samu 'yan bumburutu su nawa suke saidawa su suna sai da shi akan dubu ɗaya da ɗari biyu kowace lita to ya harkokin zirga-zirga da sufuri suke yanzu haka a inda kake wallahi hajji akwai karancin ababen hawa a kan tituna sakamakon rashin man fetur da ake karancin man fetur da ake fama da shi Dan ni din direban tasi ne ina tuka mota tasi ne nan babban birnin tarayya Abuja amma mutane na ta tsayuwa a bakin hanya suna jiran abun hawa babu. saboda wahalar man da ake fama da shi kuɗin motar ma an ƙara ga mutane ba su da kuɗi a hannunsu in kai musu ƙari ba sa iya hawa to kuma akwai ƙarancin motocin sakamakon wasu da yawa duk suna can kan layukan mai yazidi abdulkadir kenan mazaunin abuja babban birnin tarayyar najeriya duba da batun matsalar man fetur da kuma hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da su a najeriya gami da batun darajar naira a kasuwar canjin kuɗi na tuntubi masanan harkokin tattalin arziki yushau aliyu akan yadda yake kallon yanayin tattalin arzikin kasar a halin yanzu wato lamarin tattalin arzikin najeriya za a ci gaba da fama da hawan farashi saboda shi babban bankin kasan yana ta ƙara kudin ruwa abinda ake ce ma monetary policy rate Kinga ya ƙara shi da wajen 400 basis a wato a watan ta wajen kashi 400 a watan fabrairu ya hmm. kuma kara shi da kashi 200 a watan march din da ya fita to kin ga za a ci gaba da samun hahon farashi sannan in an samu hahon farashi shi kuma wannan mai da bai wadata ba tun da refinery na fatakur da na Kaduna da na Wari ba za su samar da man da ake bukata ba kuma ita gwamnati ta riga ta karbi basussuka masu yawa a hannun bankin na Nexim Bank wanda aka ɗauki tataccen man fetur na Najeriya aka aka aka aka ajiya a matsayin makofin collateral aka karbi bashin da shi to kin ga tattalin arzikin ƙasar zai ci da gaba da haifar da karancin kuɗin shiga a gwamnati wanda kuma karancin kuɗi a gwamnatin zai sa ta ci gaba da ciwo basussuka wannan basussuka da za ta ciwo zai ci gaba da rage karfin tattalin arzikin ƙasar saboda kudaden da za a rinka biya wajen basussukan da aka ci zai haifar da giɓi mai yawa wanda ita kuma gwamnati da a ta na samar da isassun kudade da wanda take bukata su ishe ta sai aiki za ta ci gaba da daga haraji wanda kuma zai ci gaba da daga farashi a takaice da tattalin arzikin kasan wannan zafin da ake ciki har yanzu ba a kama fitansa ba saboda yanayin abin da yake ciki. To game da batun dala da naira kuma fa a baya-bayan nan sai kuma naira darajarta ta dan fara yin kasa me ya kawo haka duk da cewa hukumomin Najeriya na daukan matakan daidaita lamarin. Ita ce ita wannan dala da bukatuwarta babban banki bai isa ya samar da isasshen dalar da za ta isa kasuwan ba. Arzikin kasan ko kuma kasafin kudin gwamnatin tarayya da na jihohi suna da yawan gaske musamman da dama daga cikin dalar da ake bukata dala ce wacce akan ɗauki naira a zo kasuwa a neme ta don a ijiye ta ba don a kasuwanci ba wanda kuma ta kowane bangare da gwamnatin tarayya da gwamnati ana nan ana irin wannan yanayi saboda haka dala ba za ta faɗi ba yadda ake tunani har sai an dakile wannan yanayi na wannan kasuwanci ɗan kasuwa da jami'an hukumomin gwamnati ko kuma 'yan kasuwa ko 'yan siyasa wanda suke karɓar ba don kasuwanci na ƙasa da ƙasa ba. Masanin harkokin tattalin arziki Yusha'u Aliyu kenan. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyar. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. Hello, madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to sai ka ga an more Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Abubuwa da yawa da mutane kawai suna nuna ma waɗanda Allah ba na kasa suna ware su. Cikin masu bukatar na musamman kamar mata da 'yan mata da tsofaffi su kuma nasu yahi tsanani. Shi makaho don ka bashi biro, me kace shi, me zai da shi? me shi da abin rubutu to shi abin rubutu na nashi ba kawo shi ba makomar haƙƙi da 'yancin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar shine batunmu na yau a dakace mu afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ko na madalla masu saurare kamar saurar kunun al'umma batun kyautata rayuwar masu bukata ta musamman wani bangare ne na kare hakki da 'yancin su a cikin kowace ƙasa la'akari da ɗimbin kalubalen da ya dabaibaye rayuwar masu bukata ta musamman musamman a ƙasashe masu fama da talauci a sassan duniya kungiyoyi da cibiyoyin ƙasa da ƙasa musamman waɗanda ke rajin kare 'yanci da haƙoƙin mutane masu bukata ta musamman na bujiro da tsare-tsare da aikace-aikacen tallafawa masu bukata ta musamman ɗin a cikin al'umma. A jamhuriyar Nijar wata cibiyar ƙasa da ƙasa ce mai suna himma ta shirya tarukan faɗakar da 'yan ƙasar wadda ya ƙunshi ƙungiyoyin fararen hula da mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki. domin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ƙoƙarin lalubo kyakkyawar makomar rayuwa ga masu bukata ta musamman ta hanyar ba su damammaki a dama da su a kowane fanni na harkokin ƙasa domin su masu ba da tasu gudunmawar ga ci gaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya haɗa mana rahoto dangane da yadda ta kasance a wurin wannan taro. A garin tawa inda kungiyar ta da zango kuma ta shimfiɗa manuhohinta na janyo hankalin jama'a ga mada samarwa masu bukata ta musamman makoma mai haske. ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar cewa da Muktar Saidu ya yi mana ƙarin bayani. Yan kungiyar hora hula da likitoci da mutanen da adda raguwa don mu canza miyau miyar dace da kiyayewa wajen bidan ma person handicapé haki ne duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi da ma dokokin da ƙasar ta jamhuriyar Nijar ta shata game da hana nunawa masu bukata ta musamman wariya ana iya cewa akwai sauran rina kaba in ji wani ɗan rajin kare haƙoƙin ɗan adam na jihar tawa mai suna abdullahi muhammadu gumar hamma abubuwa da yawa da mutane kawai suna nuna ma waɗanda allah ya ba na kasa suna wa kare su in eh, an zo wajen kiwon lahiya ta fanni na cikin hakan gwamnati ta fanni cikin hakan lakwal ne cikin zamantakewar su da al'umma mutane suna nuna wani kyamar su in ma an ci wani matakayya ne ko wani abu sai dai ka iske sai dai tsakankanin su ne suke da aure a wurin wannan taron na jihar tawa na tambayi malam garba haruna memba a kungiyar jihar tawa ta masu larura ta musamman domin jin ko sun samu wani canji a rayukansu na yau da kullum kullun tun lokacin da askarawan kasar suka karɓi ragamar mulki daga fararen hula sai ya ce ci gaban da za mu ce mun samu kamar wannan ta da ake ciki muna ganin akwai abin da ake ce ma inclusion kenan kowa ana dama da shi muna da bukata ne na musamman cikin masu bukatar na musamman kamar mata da 'yan mata da tsofaffi su kuma nasu ya yi tsanani zan kada yi fannin lakol lakol din wanda ke da ragowa idan ba a dawa mishi ba kaman a kawo kayan aiki in kurma ne idan ba a ma wanda ke koya mishi ba horo kenan akwai rauni haka makaho idan ba a yi kula da wannan rubutu irin nashi da ake shahawa da shi kuma wanda yake da ragowa na na matsalar tahiya idan ba a kula da daga gida zawa wurin ɗaukar darasin kenan akwai matsala harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Game da damawa da masu bukata ta musamman a harkokin mulkin wannan kasar Abdullahi Muhammad Gumar da ke kasancewa dan maya ta batowa 'yan kasa haƙoƙinsu ya yi kira ga shugaban kasar na mulkin soja. Muna kira ga General Abdulrahman Chani ya diba shi gani mawuyin ga da addasawa wadda za a sa mutane ga ciki su masu su zan A cewar shugaban kungiyar masu bukata ta musamman ta jihar Tawa da ya soma da gabatar da kan shi akwai abinda ke sawar ana jahiltar lamarin masu bukata ta musamman. Sunana Muktar uh, Saidu ni ne firizidan ɗin haɗaɗɗar ƙungiya ta mutane wanda adda ragowa cikin nan jihar cewa da FNPH a Faransance. wato mutunan da bai da raguwa gwamnati ta yi likita an ka ce mutane su ta yi can ai musu magani ai ba a ce ba sai mai wanda bai da sai wanda bai da raguwa ba mutun an ka ce to mai raguwa da wanda bai da raguwa duk mutane ne likitan kuma na kowa ne to an yi likita an ka ce al'umma ta tahi ai mata magani al'umma ta tahi don wanda bai da lahiya ya ruga ya tahi an kai mai magani baka iya kurmanci ba shi kuma bai iya magana ba kuma ga shi bai da lahiya shine za a yi magani dada ba an yi tsaye ba likita ta al'umma ce kurman gashi na nan cikin al'umma misali na an ka ce a tahi lakwal tunda gwamnati ta yi lakwal saboda al'umma tunda lakwal din ta al'umma ta an ka zo lakwal an ka gina kalasoshi an ka kawo mushanni an ka kawo madanni an ka kawo kayan aiki wanda za a aiki da su cikin lakwal amma cikin kayan aikin ga shi makaho don ka bashi biro me kace shi me zai da shi me shi na da abin rubutu ko to shi abin rubutun na nashi ba kawo shi ba kuma lakwal din da an kai ta saboda yara na an kai lakwal din dai su karanta to cikin yaran ga wani gashi nan koko wasu gashi nan makahi ne kuma an ce a kai lakwal ka an ce su ya ma tare da al'umma nan ma akwai kalubale sosai shi dai wannan kokarin na kungiyar ta himma tabbas zai kara sawar masu karfin fada aji su sakawa kawunan su toka a jiki domin canza rayuwar masu bukata ta musamman daga duhun matsaloli zuwa makoma mai haske. To Allah ya kyauta masu saurari karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin da shirinmu na gaba. Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFL ta nada tsohon dan wasan kasar Finidi George a matsayin sabon mai horar da 'yan ta na Super Eagles. Kafin naɗin nashi George ya yi aiki a matsayin mataimakin kocin Super Eagles din na tsawon watanni ashirin. a ƙarƙashin jagorancin tsohon mai horar da 'yan wasan ƙasar joseph osero wanda ya bar aiki bayan karewar kwantaraginsa a ƙarshen gasar cin kofin nayar afirka ta bana a ƙasar ivory coast tun tafiyar kocin kuma finidi george ne yake shugabancin riko na kungiyar inda ya jagorance ta a wasu wasanni biyu na sada zumunci da kasashen ghana da mali a watan da ya gabata george na daga cikin shahararrun 'yan wasan ƙasar da suka lashe gasar cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 1994 yayin da kungiyar kwallon kafar arsenal ta ingila ke kara kaimin takarar lashe gasar premier da alama liverpool ta saki kari a fafutukar daga kofin gasar ta bana a wani yunkuri na shafe sunan da ta yi na 'yan dako a wannan karon a jiya lahadi arsenal din ta sha da kyar inda ta doke tottenham da ci uku da biyu wannan ya nuna irin sauyin da arsenal din ke kokarin yi domin samun nasarar lashe gasar ta premier karon farko a cikin shekaru ashirin domin kuwa an daɗe bata kawo irin wannan lokaci da ya rage saura wasanni uku kasan na gasar tana jagorantar teburin gasar ba to sai dai har yanzu akwai sauran rina a kaba ga arsenal ɗin da ke saman tebur da maki 80 tare da tazarar maki ɗaya tal tsakaninta da manchester city da ke bin da maki 79 wadda kuma tana da bashin wasa ɗaya da bata buga ba tukunna a ɗaya bangaren kuma da alama liverpool ta saki kari a fafutukar lashe gasar ta premier ta bana biyo bayan kunnen doki da ta yi da west ham a ranar asabar lamarin da ya barar mata da damar samun maki yanzu haka liverpool din tana ta uku ne da maki 75 tare da tazarar maki biyar tsakaninta da arsenal da ke saman tebur duk da yake dai masu fashin baki kan lamuran wasanni na ganin cewa har yanzu ba a san macito ba duk da yake aski ya riga ya zo gaban goshi. dan wasan baya na chelsea thiago silva zai bar kungiyar a karshen kakar wasanni ta bana bayan kwashe tsawon shekaru hudu yana taka leda a kungiyar silva ya koma chelsea ne a shekara ta 2020 inda kawo yanzu ya buga mata wasanni 151 ya kuma sami nasarar lashe kofunan gasanni uku a kungiyar ciki har da ta zakarun turai silva dan kasar brazil mai shekaru 39 ya bayyana farin cikin zamansa a chelsea inda ya ce ya koma ne da zimmar zama na shekara ɗaya kacal amma kuma ya shafe shekaru hudu a kungiyar ya bayyana yadda kungiyar ta zama wani sashe na tarihin rayuwarsa don haka ya ce yana fatar komawa chelsea din nan gaba kaɗan a wani matsayi na daban a bangaren wasan tennis kuma dan wasa na uku a duniya carlos alcaraz ya kama ta farkin kare kambinsa na gasar tennis ta madrid open yayin da ya sami tsallakewa zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar bayan doke dan kasar brazil thiago silva da turmi biyu a jere hakan ya baiwa alkaras damar ci gaba da mamaya a gasar wadda ya lashe sau biyu a shekarun da suka gabata na 2022 da kuma 2023 Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaici. jami'an kiwon lafiyan falasdinin sun faɗa a yau litinin cewa wasu jerin hare-hare da isra'ila ta kai cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza shaidu da ma'aikatan lafiyan sun ce hare-haren sun afka wasu gidaje guda uku a birnin na rafa yankin yana kan iyakar gaza da misra kuma a halin yanzu yana dauke da sama da rabin adadin al'ummar gaza waɗanda suke neman mafaka daga ayyukan sojin isra'ila na neman kakkaɓe ƙungiyar hamas daga doron ƙasa yayin wata ziyara a yau litinin a birnin kiev shugaban ƙungiyar nato jens stoltenberg ya ce kayan yaƙi suna kan hanya domin taimakawa yaƙin da ukraine ke yi da ƙasar rasha kanin nato da ƙawayenta suna ƙoƙarin ganin sun biya buƙatun ƙasar ukraine stoltenberg ya ce duk da asarar da ukraine ta yi amma ba a makara ba ƙasar za ta iya yin nasarar kare kanta a yaƙi da take da rasha idan waɗannan ɗimbin makaman sun isa cikin sauri. wani ma'aikacin banki da ya taka muhimmiyar rawa wurin biyan dala dubu da talatin kudin toshiya ga mai fina-finan batsa da ta ce tsohon shugaban amurka donald trump ya yi lalata da ita zai sake dawowa kotu domin ya ba da shaida a kan shari'ar da ke wa tsohon shugaban kasar ta aikata laifi a birnin new york wanda za a sake budewa gobe talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a yau litinin cewa ana samun ci gaba wurin samar da kayayyakin jin kai zuwa cikin gaza amma duk da haka akwai bukatar isra'ila ta kara kokari da yake jawabi a taron kungiyar kasashen larabawa na yankin gov a birnin riyad blinken ya ce hanya mafi inganci wurin shigar da kayayyakin jin kai a gaza ita ce cimma yarjejeniyar tsagaitauta To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniya ma Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.